أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونفع الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتب أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi 26 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da bakwai, wanda ya daidai da sha biyar ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima rodan gwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu al-imran mun kwana a jiya a kan aya ta tara. a jerin tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na 28 za mu tashi akan ayar da Allah maɗaukaki ya ce tilka ayatullahi na tuluha alaika bilhaq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗi hukuncin ahalus sunna wal jama'a su ne wanda abdullahi dan abbas ya fassara yau matabiyar wujuhun wata suwaddu wujuhun da shi su ne alis wal jama'a su ne wanda fuskokinsu zai yi haske ranar tashin alkiyama saboda su ne suke takaita a addininsu a kan abin da Allah da manzansa kadai suka yi umarni a bisa da shi su kuwa 'yan bidi'a shi ne abdullahi dan abbas ya fassara su akan su ne wata suwaddu wujuhun su ne wanda fuskokinsu zai koma baki wuluk saboda Allah zai wulakanta su kuma za a kore su daga cikin tawagar mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce tilka ayatullah wa'annan bayanan nan da aka koro maka kake ji ka karanta na dokoki na Allah akan waɗanda za su tsira fuskokinsu zai yi haske ranar tashin alkiyama A waɗanda fuskokinsu zai yi duhu ya koma baki wunin ayoyi ne na Allah na tuluha alaika bil haq Allah ce ina karanta maka shi da gaske ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna bayyana maka shi tun a duniya da kuma makomansa tun a duniya da kuma lahira me yasa Allah ya yi wannan bayani sai ya ce wama Allahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci ga talikai ga duniya shi sa ya turo ɗan sako shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shuɗe akwai sahabbansa in sun shuɗe akwai tabi'ai haka haka har zuwa yanzu wanda Allah sai ya ɗaura ragaman isar da addinin a hannun malamai. Sanzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallam ya ce, Wal'ulama'u warafatul anbiya su malamai magada annabawa ne su. لم dinaron. wala jirhaman su ba su gaji dinari ba balle dirhami innama warrasu ilma su malamai gadan ilimi suka yi shine saƙon annabawa Allah ya ɗaura musu suka gaje shi wajen koyansa da saninsa da kuma aiki da shi. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wa Sallam ya ce, faman akhadahu akhadahu bi hazzin wafirin duk wanda ya ruko da ilimi shine sakon annabawa to yayi ruko da wani kaso yalwatacce ya fi kuɗi ya fi mulki ya fi dukiya ya fi duk wani abin da ka sani a doron ƙasa in malami ya san abin da Allah ya bashi babu wani abu da ya kai shi daraja a wurin Allah babu abin da ya kai shi soyuwa a wurin Allah sa'annan kuma babu abin da ya kai shi soyuwa a wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wanda ya ruko da sakon annabawa to ya yi ruko da wani kaso mafi yalwata mafi tsada a wurin Allah da manzansa saboda babu wani abu da ya kai ilimi daraja a duniya da kuma lahira ko a fadan Allah malamai ne ke zama ba kara biki ba duk da dukiya tana da amfaninta mulki yana da amfaninsa amma ƙasa da ilimi yake don duk al'umman da ba su san kimar ilimi ba da darajar ilimi to ba su san kimar rayuwarsu ba saboda babu wani abu a duniya da za ka kwatanta shi da ya daidai da ilimi babu shi a duniya don da akwai abin da ya fi shi to da shi Allah zai ba annabawa saboda a duk duniya ai ba wanda ya kai annabin Allah daraja to su malamai sun yi gadon abin da Allah ya ba annabawa to kaga kimarsu da darajarsu ta kuna kowa a doron ƙasa wannan baya kore daraja na mai mulki baya kore daraja na mai sarauta kuma baya kore a bashi kimarsa da darajarsa amma ba bai kai na malanta ba to duk al'umman da ba su san kima da daraja ta malanta ba to wa'annan al'umma kamar kifi ne a raba shi da ruwa zai iya rayuwa ba zai yi rayuwa ba zai lalace kuma zai halaka to duk al'umman da bata san kimar malamanta ba haka wannan a darajar yake to shi ne Allah madaukaki yace Allah ba baya nufin zalunci ga talikai shi sa ya turo musu dan sako wannan ɗan sako bayan ya wuce wasu za su biye ba za su maye gurbin sa Allah maɗaukaki yana son adalci shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya kai Allah san adalci shine dalilin da yasa ya turo annabawa da ya turo annabawa hanyar kan maka uzuri har ma Allah ya yi alkawali wa makunna kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu zama masu azabtar da bayanmu ba har sai mun turo da ɗan sako shi za malaman musulunci ma suka ƙara wa juna ilimi akan ashabul fatara ko ahlul fatara shin ahlul fatara me ake nufi da ahlul fatara su ne mutanen da suka zo tsakanin wani annabin kafin wani sabon annabin ya zo shi wancan annabin ya shuɗe wannan kuma gab da zuwansa amma bai zo ba su ne alil basara malamai na alil sunna wal jama'a suka ce sun rabu kamar haka alil fatara akwai wanda nassi ta zo a kansu cewa 'yan aljanna ne kai tsaye to su ma sai a tabbatar musu da 'yan aljanna ne shi ne malamai suke cewa kamar waraka bin naufal waraka bin naufal shine mutumin farko da ya haskaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi ne shine ma san shi annabi bane saboda ya ga mala'ika jibril ya rude ya furkita sai da nana khadija bintu khuwailid ta rike shi ta kai shi wajen kan babbansa shine warakata bin naufal warakata bin naufal shine mutumin da kirista ne shi amma ya karanta Baibul da ibrananci da kuma larabci sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya masa bayanin abin da ya gani sai ya ce kai ne annabin ƙarshe ina ma da za a ce ina da rai lokacin da mutanenka za su koyi ka a garinka sai abin ya ɗaure wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kai saboda ya san ana ce mai al'amin amintacce a garin makka kowa ya yi da shi sai manzan Allah ya ce awa mukurjiyahum ni ɗin yanzu za a kore na maka saboda irin sanin girmama shi da mutanen makka suke yi sai warakata bin naufal sai ba shi fa'ida sai ce lan ya'ti ahadun billazi jikta bihi illa udiya wa ukhrija babu mutumin da zai zo da saƙon da kake da shi ya tsaya akan ta ɗari bisa ɗari babu compromising yana nan akan wannan turban wallahi sai an nuna mai adawa wa ukhrija kuma sai an kore shi saboda me saboda saƙo ne wanda tabakarin mutane ba ta san shi sai ɗaiɗaikun mutane to warakata bin naufal ya daɗe ba sai manzan ƙasai ya mutu imamu albaihaki a cikin dala'ilun nubuwa nasa ya fitar da asari lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'iraji ya ce an ya ga warakata bin naufal a aljanna kaga wani kasabi bin awwal yana daga cikin alul batara shine mutumin farko da ya fara sanar da manzon Allah shi annabi ne saboda shi manzon Allah a karan kansa ma bai san shi annabin Allah bane wannan dalilin yasa na na Khadija kai tsaye ta yarda shi saboda abin da ta ji kuma abin da ta gani ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu suka ce ahlul fatwa akwai wanda nassi ya nuna ɗan wuta ne to tola kai ma ka yi dan wutan ne kaman amru luhai amru Luhai luhai shine mutumin da ya fara shigo da gumaka daga sham zuwa kasar laraba saboda shi malami ne sun dauke shi tamkar malami abubuwan da ya gabatar sai aka dauke shi hakan ne sai suka bautata wa hubal gunkin da ake kira hubal shi ya shigo da shi aka sa shi a cikin ɗakin kaba ana bautansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansa an fitar da hanjinsa ta duburarsa yana zagaye hanjin a cikin cirke a wutan jahannama saboda shi ne mutumin da ya fara tallata wa larabawa gumaka to kaga wannan nassi ne faɗi a kansu sai kuma magana ta uku ba a samu nassi ya ce ‘yan wuta ba su ko ‘yan aljanna ba su kai ma sai ka yi tawakufi a kansu ba za ka ce ‘yan wuta ba ba za ka ce ‘yan aljanna ba amma duk wanda nassi ya zo a kan ɗan wuta ne kana tantama to kai kanka akwai matsala tsakaninka da ubangiji don wannan ya kai ka ga karyata Allah da manzansa zai ɓata addininka kuma wani kawilin da za ka kawo a duniya ya samu karbuwa nassi ne karara ya ce ‘yan wuta ne kai ne naka da zaka zo ka ce ba haka bane kuma nassi ne karara ya ce ‘yan aljanna ne su me naka da zaka zo kai tawili a kai ka tsaya a yadda nassin nan ya zo ba tawili wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa to Allah baya nufin zalunci da bayinsa shi sa ma Allah da kansa ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima Allah yana da nufin irada shar'an wa dinan wa amran Allah yana nufin yayi tuba zuwa gare ku shine irada anan الشرعية الدينية al'amriya Allah yana da nufin ya yi tuba zuwa gare ku sai dai waɗanda suke son bin son rai suna so ku karkata dukkan karkata ku bin abin da zai sa Allah ya yi tuba a gare ku ba Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ran takabbun ku ya ku mu'minai saboda ku samu rabauta duniya da lahira wal yana daga cikin dalilin da ke jawo wa musulmi kaunar Allah inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutafakkirin Allah na san masu yawan tura sai zo da shi ta siga ta mubalaga masu yawan tuba kuma Allah na san masu kawukan kawukansu ashe kenan irada anan diniya shar'iyya amriya Allah yana son haka shi sa baya nufin zaluntan bayinsa saboda adalci nasa sai Allah ce walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ku kasani ku sani ku kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma fi samawati wa ma fi al-ard lillah dukkan abin da ke sammai da dukkan abin da ke kasai na Allah ne Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya zo sallam dare idan yana addu'a yana cewa Allahumma أنت samawati السماوات wa ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن كاغنا فرقويتي اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الله كيني hasken sammai da kasai da duk abin da ke cikinta walakal hamdu dukkan godiya ta tabbata gare ka anta qayyumus samawati wal ardi fihin kai ne tsayayyen sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da ke cikin su gabaki daya walakal hamdu dukkan godiya ta tabbata gare ka anta malikus samawati wal ardi wa man fihin kai ne mamallakin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai din naka ne sai ce wa lakal hamdu dukkan godiya ta tabbata gare ka laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin mulkin sammai da kasai guda bakwai naka ne Allah subhanahu wa ta'ala ka gama za Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tabbatar da cewa mulkin sammai sai guda bakwai na Allah ne to shi ne sai Allah a nan ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi duk ke sammai da duk abin ke kasai na Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ya ce wa ilallahi turja'ul umur al'amurra ranka ta ana mai da ita ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga anan nan bilisanin hal wa bilisanin maƙal, Allah yana ba da doka ne gare ni da gare ka wani al'amari namu muna mai ya kamata mu mai da shi zuwa gawa mu mai da shi ne zuwa ga Allah idan muka mai da shi zuwa ga Allah sai Allah ya warware mana shi amma idan muka ƙi muka ɗaura shi zuwa ga wayanmu da dabaran mu, da isanmu da ganin mu sai Allah ya kyale mu da dabaran mu. saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi duk mutumin da ya rataya zuciyarsa ga wani abu sai a kyale shi da wannan abin in dukiya kake tinkaho da ita cewa tunda kana da dukiya ko me kake so zaka samu sai a kyale ka da dabararka sai ka zo gashi nan kana gani kuma sai gagara idan mulki kake tinkaho da shi ai tun da kana da mulki dole duk abin da kake so za ka samu sai Allah ya kyale ka da dabaran nan na mulkin ga mulkin a hannunka amma abin da kake so ya gagare ka sai zaman lafiya ma a gidanka sai gagare ka saboda kana tunanin dabararka idan kwalwarka ne yana ja kana ganin cewa duk abin da ka kalla za ka yi bi bi bi za ka ai ba abin da sai Allah ya kyale ka da dabararka sai ka gama lissafi ka gama lissafi ka gama lissafin sai ya gagare ka ana ganewa Allah yana nuna maka iyaka akwai mutumin da na sani shi wato ya kai matsayin digirinsa guda uku ne a psychology kaga ƙarewar sanin kan mutane ko yana da digiri uku matarsa tana da digiri uku a psychology yarsa tana da digiri uku a psychology amma sai ga al'amari ya rikice musu a gidan an kasa gano matsalar yar da mijinta ita uwar ta kasa ganewa shi ma mijin ya kasa baban kenan ya kasa ganewa sai aka bin magana da na je na fara magana da uban sai ce shi fa ya riga ya yi mekin ɗin rayuwa saboda haka shi mai dame shi ba irin kawai ita ma uwar ba wani magana ta jibin ita ma yar da duka je duka sai kasance ba wani magana tsayayye an kasa gano matsalar sai na ce to su ba da dama zauna da yar Tun da matsalar ta ce baban ya kasa warwarewa maman ma ta kasa warwarewa tana fara magana ɗaya biyu uku minti goma ba mu yi ba sai na ce a matsalarki ke matsalarki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza tsakaninki da mijinki ta ce gaskiya ne ya ce wannan duk ne damuwarki ta ce e. sai na kira uban sai na kira uwar sai na ƙara nanata musu matsalar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ita ce damuwar yacci da mijinta haka ne ta ce e. ta ce e. sai uwar ta kalli uban uban ya kalli uwar sai na ce ku kira mijin haka kira mijin sai na ce matsalarka da matarka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ne sai ce eh haka ne malam sai ya ce to eh a bani dama za mu gyara ni da ita za mu warware insha Allah na yadda ina da nawa kuskuren a wuri kaza da waje kaza za a warware sai na kalli yan na ce za ki koma sai ta ce eh amma da ta ce wa baban ba za ta koma ba ta ce wa maman ma ba za ta koma ba ita kawai dai a raba su kawai sai baban ya fara kallo na ah kom kai waye kuma amma ma ta fara kallo sai yar ma ita ma sai abin ya irin ya daure musu kai watanta uku a gida an kasa gano me matsala sai na ce to kaga wannan Allah ya nuna muku karshen ku ba kuna tunanin kwanya ba to an kyale ku da kwanyanku ku la wala uwar wala yarinya duk abu sai ya lalace kuma wallahi da shiga na da fita na dudu duba wuce minti ashirin ba gidan an gama su uku sun kasa warwarewa kaga wannan yana nuna musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ka ce kai wayanka ne Allah ya rika da dabararka amma da sun maida su zuwa ga Allah cikin kankanin lokaci Allah zai warware musu to kaga wannan ayar bilisanil hal wa bilisanil maqal tana nuna mana cewa wa ila turja'ul umur zuwa ga Allah ake da al'amari kaga sai ya gina shi akan ko mabdin alal majhul wanda yake da imani zai maida ne al'amarinsa zuwa ga Allah wanda kuma bayi da imani bai yadda da Allah ba kuma bai yadda Allah shi kadai zai warware masa al'amarinsa ba kaga sai a kyale shi da dabararsa shi kuma amma shi mumini yana mai da al'amarinsa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga tamkar Allah subhanahu wa ta'ala yana koya mana a matsayinmu na bayinsa mu mai da al'amarinmu zuwa ga Allah shi sa yake cewa wala rubbana bilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraju daqat fa lamma tahkamat halaqatuha furijat wa kuntu adhunnaha la tufraj fi riwayatin wa kana yadhunnaha la tufraj dayawa daga cikin matsaloli idan suka bujuro wa dan adam ta sashi cikin ƙunci ya rasa yadda zai yi amma mafita na wurin Allah idan mutum ya shiga kunci ya rasa yadda zai yi in ya mai da al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya warware a lokacin ya gama saduda yana ganin cewa shi fa wannan al'amari bai san yadda zai kasance ba sai kaga Allah ya warware masa shi akwai ya ce ta samu masoyi tana son shi yana son ta kuma Allah ya kaddara yana da addini kuma yana da sana'a yana da komai sai dai hanyar da aka same shi ba ta aure ba cikin shegu aka yi aka haife shi ita kuma yarinya ga ta ustaziya shi ma ga shi Allah ya sa yana da addininsa yana da komai yana da sana'arsa kawai sai iyayen suka ce su fa alambutur ba za su aurar da ita ga shi ga wannan mijin ba ita kuma yarinya ta ce a kawo mata nassi da ya ce ka a aure shi uba ya kasa kawo nassi uwa ta kasa kawo nassi to Allah ya kaddara ita mamar ɗaliba ce sai ta kira ni ta ce malam akwai matsala na ce ne matsalar kana ina ne take ina ofis sai ga ta nan ta zo ofis ina da yarinyar sai ta gaya min gashi gashi gashi gashi mun yi da ita ta ce a kawo min nafsi sai da muka zauna da uwar tukunna minti goma ta min bayani sai ta kira yar tana zuwa ta murfike fuska a san kam da ta shigo tana shigowa kawai da ta zauna ta ce tsana sai yarinyar ta zauna ta ce malam ka ji bayanin sai na ce eh yana ce ke ne ce me ya matsalar ki ta ce nasi ƙur'ani ko hadisi <laughs> saboda love da ya sha kam inda tana so kawai a kawo da nasi <laughs> sai maman ta ce za ta mata kawo ta nasi a a kyale ta malam ne fake magana nasi ce a wacce ta amayo abin da ke cikinta sai uwar tana so ta kai duka sai na ce a'a babu dama sai maman ta fita ta zauna a waje sai na ce mata ke kina tunanin iyayenki ba sa kaunanki ne ta ce ita ba in ne ba na ci za a kawo mata ba kawai ba wani bayani sai na ce babanki da mamanki duk suna ki babu wani nasi na aya ko hadisi da yake kada a aure shi sai ta ce to shi kenan sai na ce amma kin san dalilin da ya sa babanki da mamanki suka kiyada sai ta ce a'a sai na ce to mutanen arewa koyi abu ne mai sauƙi a wurinsu na ce yanzu in suka bakki cika aure ki duk ranar da wani abu ya taso na rashin jituwa tsakanin ki da shi da wa za su zauna waye uban waye uwar na ce wannan dalili shi ne dalilin da ya sa babanki ya ce ke yadda ba ba wai don ya cancanci a aure shi ba na ce kuma su iyayenki sai an musu gori wata rana za a ce mu alhamdulillah ‘ya'yanmu sun samu maza an aure su kowa ya san ubansu da uwansu amma wasu shegu suka aura ce wannan kalmar za ta yi wa babanki da mamanki ciwo to wannan dalilin yasa suka ce ba su yadda ba na ce bugu da ƙari gidan da za ku je an yi auren in matan sun san labarin shi tun da anguwanku suke duk ranar da kika bata a wata rai za ta ce a ah, ni mai gidana ya kowa ya san uban shi da uwarsa wata ta nuna mun uban mai gidanta da uwar mai gidanta shegu suka aura na ce a lokacin ke kuma zaki ta nadama da ta aiki wannan dalilin ya sa babanki da mamanki suka ce ba su yadda ba sai na ce bugu da ƙari da za ku zo ku haifa in wani abu ya haɗa su da wasu yara za ce shegu babanka ubanka shege ne in ma ɗanki ya zo ya ce maman ne ya sa kika auri shege amsa me za ki bada sai yarinyar ta fashe da kuka ta dinga kuka kukan sai ya zaburar da maman sai ta fito ta shigo tana shigowa sai na ce za ki aure shi sai ta ƙara fashewa da kuka ta ce ta haƙura sai wanda ta yi eh, malam ya kai mata watan mu uku yarinyar nan ko kallon ba ba ta yi ta dinga kuka sai na ce ki haƙuri ƙaddara ce ta zo yi laifi ba wannan dalilin ya sa shari'a ta haramta zina saboda yana jawo yana bata al'amura da yawa sai ta share hawayenta sai na ce ba ni nan mulki dalili sai na ce zan tambaye ki ki haɗa ni da shi saboda a satin an kawo min kes ɗin da wata kuma yarinya duk wanda ya zo neman ta ta ma haddace ƙur'ani duk wanda ya zo neman ta aka ce ita ma ta hanyar shege aka haife ta sai gudu wata kuma kur'ani ga gashi gashi shi sai aka ce min akwai wani amma daga Abuja ya zo shi ke san cewa ba hanyar da aka samar da ita ba kuma dan wani gari ne sai aka faɗi sunan garin ba na zo ambaci sunan garin sai na ce to abin da ya sa na ce ki bani namban idan wancan ɗin bai aure ka ba sai in haɗa su su biyu in suka yi aure ya ba wanda zai ma wani ko na ce bugu da ƙari ko ke ɗin nan duk ranar da ya haɗa miki zafi a gidan sai kin ce ni alhamdulillah in ma ya zage ke ce ubanki zaki ce alhamdulillah ni ina da uba wani ya gaya min uban shi kuma na ce wallahi wata rana in ranke ɓaci zaki mai haka ya ce to akwai dalilai da yawa da shari'a ta haramta irin wa'annan abubuwan saboda mutunci da kima balare sai ta fashe da kuka shikenan ikon Allah ita kuma wancan kafin in ce abin nan sai aka ce wancan fa ya riga ya aure ta nace to alhamdulillah wa kafa Allahu muminina alkitab shikenan ya aure ta tafi da ita Abuja nace to kaga ma ka samu sauki ba Kaduna bane dan in a Kaduna ne wallahi wani ya ga ya gaya mai ya rada mai ka san mutane akwai gulma irin wannan duk wanda ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah sai kaga Allah ya haskaka mai ita wannan ba ta mai da al'amarinta zuwa ga Allah ba Ya yi sajuda Allah bai kawo wanda zai aure ta ba ko da ya sani kuma ya ce yana son kayan shi ba haka abin mai kayan sa mana ba shi kenan ba Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون wannan aya ita ce take nuna darajar al'umman manzan Allah ya tsara kowace al'umma tun daga zamanin annabi Adam zuwa nan ba a taɓa yin al'umma irin al'umman manzan Allah ba sallallahu alaihi sallam. imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa karkashin wannan tafsirin wannan aya daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare ta yake cewa abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas qal sai abu huraira ya ce khairun nasi lin nasi ku ne mutane mafi alkhairi a cikin duk duniya cikin duniyar mutane ba mutumin da ya kai al'umma manzon Allah alkhairi ba wannan ba karamin falala bace tuna bihim yace za a zo da su fi salafil fi a'naqihim حتى يدخلوا في الإسلام ذا أزود سو كتا أويا سو أنا سل تامس جنس شغ مسلنشي سيسكي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن كمجاهد بن جمر لعطية العوفي إكرمة لعطاء da arrabi'u bin anas dukansu suka ce abinda ake nufi da khairu ummatin ukhrijat lin-nas ya'ani khairun nasi lin-nas ku ne mutane mafi alkhairi da aka fitar cikin mutane wato tunda Allah ya halicci duniya tun daga zamanin annabi Adam zuwa yanzu babu mutanen da suka kai al'umman manzan Allah alkhairi Allahu akbar kaga wannan ba karamin falala bace to wannan ayar shine Allah yake fitar da wannan khairiya ta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duniya da lahira babu wanda ya kai mu imamu ibn ya yace wal ma'ana annahum khairul umami wa anfa'un nasi lin nasi mu ne alkhair mafi alkhairin al'umma kuma mu ne muka fi amfani a cikin duniya babu mutanen da suka kai mu amfani wanda Allah ya fitar a doron ƙasa imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa daga muawiya bin haida da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ibnu majah da imamu hakim a cikin mustadrak nasa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace antum tufuna sab'ina umma mu dinnan muna cika al'umma sab'in ne antum khairaha mu mun fi alkhairi mun fi al'umma saba'in alkhairi wa antum akramu ala Allah azza wa jalla ko a duk duniya mu ne muka fi karamci a wurin Allah Allah ya fi ganin mu da karamci akan duk sauran al'umman da suka jude na saboda jililin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka samu wannan falala saboda annabin Muhammad ya fi kowane annabi daraja a wurin Allah saboda haka al'ummansa suka fi kowace al'umma daraja a wurin Allah kai ko ga sunan manzan Allah a ce ka yada ka tallata kana ganin abun banza ne sai dai ka tallata na mango park amma na manzan Allah kana ganin ci baya ne idan ka nuna sunan manzan Allah a aikace ko a gidanka ko a wajen sana'arka ko a wurin kasuwancinka kai ko a ofis ɗinka kai kai ne oga a ofis ɗinka ina abin da ka ko to amma kana ganin ka raya sunan manzan Allah wani abu ne in amma magana addini ka ce ah, ni fa ba magana addini na zoyi nan ma na zo neman kuɗi ne in ka zo magana addini ka je masallaci to amma kuma gashi nan Allah ya fitar da kai kai ne ka fi kowa alkhairi a cikin al'umman da suka shuɗe a baya to me yasa ba za ka bayyana alkhairin nan a ganshi a aikata ba Allah ya ce kun san dalilin da ya sa muka fi kowa alkhairi gashi nan Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da kyakkyawa watan hauna anil munkari kuma kuna hana mutane daga aiwatar da munanan ɗabi'u in dai ka ga abu mai kyau za ka ce jama'a da Allah a zo a yi kaza za ku samu mutanen da ba sa yi sai dai su yi gum ba uwan shi ya ga alkhairi ya gaya ma ba ruwansa ya ga shari ya ce ma kaka yi ba ruwansa bal ma in kana alkhairin zai yi kokari ya dakile ka ne to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a to yana da ɗabi'an yahudawa a cikin al'ummar manzon Allah saboda ga abin da yasa muka fi kowace al'umma alkhairi inji Allah ta'muruna bil ma'rufi kuna yin umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuma kuna hana mutane daga munanan ɗabi'u wa tu'minuna billah kuma ba ku tsaya a nan ba kun yarda da Allah kun yi imani da Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce wanda imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa daga jabir dan abdullahi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni la arju an yakuna man yattabi'uni min ummati yawm al-qiyamah rubu'ul jannah yace ina fatan ni manzon Allah duk wanda ya ji ni za su zama ɗaya bisa hudun ɗan aljanna ranar tashin alkiyama bi ma'ana in ka kasa wanda za su shiga aljanna gida hudu mu ne za mu ɗauki ɗaya bisa hudun sauran al'ummomi shine ragowar guda uku za su ɗauka ruwayan imamu muslim sai ya ce da kuma ruwayan imamu ahmad ya ce na, in ji jabir sai ya ce sai muka yi kabbara Allahu akbar suna jin daɗi sun makala ta annan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arju an ya kunu sulusan nas ina fatan ku al'umma ta ku zama ɗaya bisa ukun ‘yan aljanna ƙara fakabbar na sai muka yi kabbara Allahu akbar sun makala arju an takunu shafaral janna aw shafara ahlil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai bugu da kari ina fatan ku ne rabin ɗan aljanna al'ummarsa su ne ne rabin ɗan aljanna wato duk duniya ba in aka tara rabi da za su shiga aljanna al'ummar manzo Allah ne Allahu akbar sabai suka yi kafara Allahu akbar ai wannan ba karamin nema bace ko duba shi adadin mutanen da suka zo tun daga zamanin annabi adam amma aka ce mu ne za mu kwashe rabi kai lallai Allah na kaunar mu Allah ya bibita mu amma ga kanan an ce karaya sunna manzo kana ganin wani abu ne gashi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka bishara gaya maka cewa ba kai yana daga cikin rabin yan aljanna ranar tashin alkiyama ya Allah ka sa muna cikin su kaga a cikin al'umman sa rabi yan aljanna ne rabi ne yan ina yan wuta rabi yan aljanna ne rabi yan wuta wannan abin yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tu'minuna billah kaga muhallin shayi. kun yi imani da Allah bayan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna kun yi imani da Allah tsagwaran tauhidi kuke tafi Allah ba kwa shirka a rububiyarsa ba kwa shirka a uluhiyarsa ba kwa shirka a cikin asma'u wa sifat in za ku kira Allah za ku kira kuma Allah kai kuke kira ba kwa kiran ya banta ta ya ilu ya rata ta ya ilu ya waye ya waye ya ilu ya ilu ya ilu ba a yin wannan ba sa yin wannan kawai Allah kai kuke kira sai Allah madaukaki ya ce walau amana ahlul kitabi da wa'annan yahudawan da ke madina banu Kuraiza da banu kainuka da banu nazir da kuma nasarar najiran da suka zo suka yi ta musu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim kowa na cewa nashi ne Allah ce da za su yi wannan imanin da ku sahabbai da al'umman manzan Allah kuka yi sai Allah ce lakana khairan lahu da hakan ya zama musu mafi alkhairi sai Allah ce minhumul mu'minuna a cikin su akwai mu'minai wa aktsaruhumul fasiqun su alil kitabi akwai mu'minai irin su Abdullahi ibn Salam sai Allah ce amma mafi yawan su mutanen banza ne Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci a wannan gaban zamu tsaya idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu yi dauraya akan ayar sai mu ci gaba daga ƙarshe insha Allah subhanahu wataala wanda goben muke fatan za mu kulle karatun nan ne lafiya amin malam dan Allah ina so a ƙara yin bayani kan zakatul sidi zakan kono wato Allah ya ballanta zakan kono a hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don abinci ya yalwata da talakawa sa'annan kuma a kankare maka wasu kurakurai a lokacin da kake azumi a yi su ta dalilin zakakkono za a kankare maka saboda haka ya ce hadisan abdullahi dan abbas ya ce tu'matan lil masakin wa tuhuratan lis sa'imi lagwi abinci ne ga talakawa ranar idi mutum ya zauna hannu baka hannu ƙarya ba abinci a gidansa akwai a tashi hankali to shi za aka ce a karkasa a bada kaga ko ba komai dai in aka bashi ko da ba yi da nama in dai shinkafa aka bashi ai zai sa man gyada da yaji kuma a ci dan ci abinci yanda yaron mai kuɗi yake he eh, an ci abinci ya ci kaji shi ma ya ci abinci ya ci shinkafa to dama me kake da shi da wuce shinkafa zan ne kawai bambancin ko to saboda ka shi ma ya ci abinci wannan shine hikimar da yasa aka fallanta ta da Allah ya fallanta ta kuma ana fitar da ita ne kwana biyu kafin idi wacce tafi falala wacce aka fitar da ita ranar idi kafin a je sallah manzo Allah ce wanda ya fitar da ita kafin idi to zakka ce karfafiya amma in an dawo daga idi baka fitar ba sai ka ce za ka fitar a wannan lokaci manzo Allah ce fa hiya min as sadaka kai amma ba zakkan kono ba Allah ya sa mu dace

yana samun kuɗi amma in yana ganin wannan ya wuce ah, eh, a da to in ba irin wannan bane ba za a baka ba amma idan ka cancanta akwai mutanen da zaka ga sun cancanci a basu amma saboda kullum zaka ga shi fes fes ba za ka yadda cewa yana cikin damuwa ba sai a tsallake shi a ah, akwai mutane haka ko saboda za a gan shi fes fes irin wannan babu laifi don ka ce don Allah ne gidana ba abinci ina son zakan konan da kake fitarwa don Allah a tana da ni a bari irin wannan babu laifi in ka faɗa haka amma wanda yake sana'an shi ka san cewa hakan shi kenan duk inda ya ga mutum sai yayi maula to kakka ba shi eh wanda idan ya kyauta sai na kuma kyautar ba ya ba ta aikinsa ya ba ta ladansa ya yi wallazi na amanu la tuqbilu sadaqatukum sadakatuku bilmanni wani aza. Allah ce ya kuwa da suka yi imani ku bata kyaututtukan da kuka yi sadakokin da kuka yi da gori da cutarwa saboda haka in ka ba mutum ka bai gori ka ba ta ladanka saboda haka qaulun ma'rufun wa sadakatun wa mafiratun khairun min sadakatin yatba'uha ha'aza. magana mai daɗi ya fi alkhairi da ka ba mutum kyauta kuma ka bi shi da cutarwa ai ni na taimake shi ni na ba ka kaza an zo wacce kai ma na kan ne aro bane Allah ya baka in Allah ya ga dama ya kwace kai yara kai mutane nawa ka sani da suna da dukiyan yanzu ba babu shi to saboda haka kakkace abin nan idan Allah ya azurta ka aro ne ya baka dukiya dan kayi wa wani abu kakka go kakka in ka masa goni na farko ya baka da ladan kuma kana da zunubi kuma ka cutar da wannan mutumin sai ka roƙe shi ya yafe maka kuma in ba haka ba aikin banza kai kuma baka da lada na'am amin muna fatan Allah ya ba mahaifiyarta lafiya ya tada kafaɗanta. da ita da duk sauran iyayenmu mata da suke kwanci a gida ko asibiti ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kai kuma Allah ya baka wanda za ka ɗauɗa wainiyar rashin lafiyarta da kuma a kulawa da ita musamman wannan ya tuna min da wani ɗalibinmu a nan Kaduna State University ina musu yanzu shekaran su hudu kenan ko biyar da suka gama ina musu fadakarwa akan mahimmancin kyautatawa uwa da uba wannan ɗalibi sai ce malam ina da magana ya ce malam ina da yayi kuma dukkansu suna da arziki mahaifiyata ta yi rashin lafiya aka kwantar da ita a asibiti ya ce na fara kasuwanci da jarun dubu talatin kenan ya ce wallahi malam aka kwantar da babata a asibiti yayi na duk suna da kuɗi za su iya biya ya ce amma ba wanda ya biya a cikin yayi baba na shiga tashin hankali ya damu ya ce malam wannan jarin da nake da shi na dubu talatin na ɗauka na ba mahaifina na ce biyawa baba ta kuɗin asibiti ya ce baba na ya fashe da kuka ya ce ka ce kan wulakanta ya ce kai ma ba za ka wulakanta ba ya ce baba ta ita ma ta fashe da kuka ta ce ka ce kan mu wulakanta kai ma ba za ka wulakanta ba ya ce malam shi kenan an gama sai na dawo hannu baka hannu kwarya na zauna ina ta tunani ya ce iya gari na kenan kuma iya shi na ba babana ya biya wa babata ya ce wallahi malam ina zaune ban sani ba kawai sai na ji wani ya kira ni a waya sai ce ne turo min a kan nan banka ya ce malam ban san waye ba kawai sai na tura mai a kan nan ba ya ce ko minti goma ba a yi ba sai ga miliyan uku a cikin akawunti na. kaga ai dubu talatin ne aka mai ita na miliyan uku ya ce malam daga nan iya miƙewa ta ke nan da na samu arziki ya ce kawai shi ke nan harkar kasuwanci ya ce da sallah ma ya zo na cewa mamana ragon dubu ɗari da hamsin duk kawayenta sai da ta gaya musu saboda ne tana kuka tana farin ciki waye ne wannan ɗana ta yayi ne ya samu ne arziki har yana mata kaza da kaza barin takaita maka yanzu haka shekara biyu kenan da suka wuce ya kira ni ya ce malam na samu aiki a kafar an ɗauke na aiki a kafar yana da shago a nan kasuwa babba yana harka yace, ce amma tun da ya samu aiki a kafar yace malam zan tafi kafar amma na sa ka a matsayin refri dina saboda ko da wani abu ya taso malam kai za a nema a kaina saboda haka yanzu aka yana kafar ya samu aiki kuma da albashi mai tsoka yanzu sakamakon hidimar da yawa to kai ma ina faɗin wannan ne saboda in karfafa ka duk abin da za ka yi wa mamanka ba kai tsara ba Allah ya samu daji. injiniya ya ce ma da baba yana shi kenan <laughs> ta yana aka ce iyaye ai an gama ai baka da wasu a duniya da ya wuce su duk abin da ka mallaka a duniya ta dalilin su ne ko biliyan kake ba babanka duk wata wallahi baka saka mai ba in kana da kuɗi kana ajiye mai tiriliyan kullum wallahi baka saka wa babanka ba saboda sirrin zuwan ka duniya shine kai musaddara babanka ma bayan an haife ka ya ɗauke ka bola ya je jefar da kai ya fita daga harkar ka. malaman jariya suka ce a lokacin da yake bukatan taimakonka da kulawanka kenan amma wani yana nuna cewa a shi baban shi ya cuce shi ai kaza kaza wallahi za ka gane kuranka ka je ka gyara Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya kama wanda muka yi ta kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa fuskokin a wannan wuri muna roƙon sa ya gyara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙon ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokar ka ba ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi da ke kansu ya Allah mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu dauda wayin iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka waɗanda aka jarabce su a cikinmu da ƴaƴa kan maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu kyautata musu kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da yaya na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka yi mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da a cikin mu wanda suke burin aure ba su samu ba ya Allah ka ba su wa'anda kuma suke da mata sai suna burin ta biyu Allah ka basu wanda kuma suke da da biyu suna kokarin neman ta uku Allah ka basu kuma ka yassare musu wanda kuma suke da na uku suna neman na hudu ya Allah ka ƙara musu kuma ka basu ikon sauke nauyi wanda kuma suke da hudu ya Allah ka ƙara musu hakuri da juriya da zamantakewa na alkhairi tsakaninsu da iyalansu ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka babu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk